bello turji bayan tsawon lokaci da aka jima ba a jin ɗoriyarsa ba ma a jin labaran har-haren sa na taba jin jice-jice cewa harharan bello turji sun yi sauki ne sakamakon wani sulhu ko wata nasiha da aka taba yi masa tun daga nan bello turjin ya yi sanyi ban san menene hakikanin gaskiyar wani magana ba kun san ta jita-jita haka take fitowa to amma da ƙarshe da bello turjin ya fito kamar da kuke gani cikin wannan hoto a wani takaitaccen bidiyo na sama da kimanin minti biyu dauke da muggan makamai inda kamar da muke gani za mu gan shi zaune kan wata tabarma da aka shimfiɗa ga wata jibgaggiyar bindiga nan AK a kan cinyarsa yana rataye da kamar wato kariyar alburushi bulletproof daga gefe kuma kana iya ganin wata bindiga ga ta nan an aji wanda daga bayan sa bangaren hagu kuma kana iya hangen babur wanda aka ji wanda yana ɗaya daga cikin mashinan da suke hawa suna kai hare-hare a duk lokacin da za su fita aikin su na kwatar yanci kamar da suke ikirari haka zalika dogon riga ce ta hausawa a jikinsa sabanin wancan bidiyon da yake sanye da haka zalika a kusa da shi akwai wasu mutane waɗanda za mu fahimci yayin da yake magana suna ɗan gibgibtawa a taƙaice dai bello turji ya saki sabon bidiyo kamar da kuke ganin sa cikin wannan bidiyo kuma ba wani abu da yake damun bello turji din sama da abin da ke gabansa inda ya saki sako zuwa ga ɗaukaci na fulani kamar yadda ya faɗa da ke zamfara 'yan uwansa fulani masu fafutukar kwatar 'yanci bai kira kansu da barayi ko 'yan ta'adda kamar da ake faɗi ba fulani makiyaya da ake aka zalunta suke fafutukar kwata 'yanci a zamfara sakwato kebbi naija duka ya yi kiransu game da ainihin wato batun sulhu ya gargaɗe su akan bayan gaishe su da yana gargaɗe su da akan wannan sulhu da ake cewa za a yi yana ganin kamar wata yaudara ce aka shirya kawai dan bi su aka kashe su dan haka su yi taka tsantsan a bello turjiya maganganu a nan gabar kuma yana da kyau a ce mun dubi maganganun bello turjiya menene hakikanin waɗannan maganganu musamman a daidai wannan lokacin da muke jin yanda ake ta ba gwamnati shawara kan ta duba yiwuwar yin sulhu da waɗannan mutane don ka ƙarshen waɗannan matsaloli da kuma wasu har hare da muke ji sojoji sun kai a wasu a rahotanni ke fito an kashe 'yan ta'adda ke bani mutum da 150 ko 200 a cikin sati ɗaya ko sati biyu mene ne hakikanin wannan lamari duka dai gabanin haka bari mu fara saurara sakon bello turji sallallahu anin nabiyul karim yan uwana al'umma jihar zamfara ina yi maku barka da wannan lokaci da muke ciki yan uwana da ke katsina ina yi maku barka da lokacin da muke ciki yanzu yan uwana hudan da ke kaduna ina yi maku barka da wannan lokaci yan uwana da ke naija kebbi sokoto ina yi maku barka da wannan lokaci da allah ya kawo mu ciki ina yi maku barka da wannan lokaci sunana muhammadu bello turji dan arewa maso yamma don duk wanda aka riga aka ga wannan postin ya san dai kowa ake nuhi da muhammadu bello turji yan uwana mutanen daji ina yi maku jinjina ta musamman saboda yanayin da muka cinci mu yanzu mun samu su gwamnoni guda biyar zuwa suna yi muna kashin gilla ga dangi makiyaya da ke dazuzzuka alhamdulillahi alhamdulillahi muna gode ma Allah saboda shi ne ke halitta shi ne ke kashewa shi ke rayawa a saboda haka suke ta kiraye-kirayen cewa yanzu sun ga lokacin noma ya yi a je a yi suluhu da 'yan bindiga da waye da waye da suke bata mana suna suna ce muna barayi suna ce muna 'yan fashi saboda su samu wani biyan bukata su 'yan siyasa domin kuma muna ganin kamar za mu kwaci 'yancin kan 'yan uwanmu da suke kashewa a yankunan arewa maso yamma a saboda haka ina tabbatar maku ku yi a hankali hudannan mutanen akwai mayaudara daga cikinsu ko da sun ce za su je su yi sulhu da ku abinda suke nema su samu lambobin ku su dora sa jirage marasa matuƙa na yi maku aiki suna kashe ku ɗai bayan ɗai saboda haka ina yi maku hattara ina tunatar da ku bisa ayyukanmu kowa ya rinka kasancewa cikin shirin ankarewa saboda haka suka ce su yi suluhu kaga haɗa mu za su yi tsakaninmu mu yi ta faɗace-faɗace amma duk hudanne na ga yankunan su suna zaune lahiya muna roƙa masu Allah subhanahu ta'ala ya ƙara ba su zaman lafiya kuma waɗanda suka ga za su ɗan sassafta yankunan su samu sauƙi kuma muna gode ma Allah subhanahu ta'ala. amma gasu yarda da mutanen nan da na ce za a yi sulhu a wannan arewa maso yamma zuwa yanzu dai mu bari mu sake dubawa yan uwana fulani na arewa maso yamma da wuya da daɗi duka muke haƙuri cikinsu masha allahu suna na muhammadu bello turji ina gaida yan yan fulani da ke arewa maso yamma. ce uwa masu kallo allah muku rahama waɗannan su ne kalaman bello turji ko wani fahimci maganarsa a ci cikin maganarsa akwai abun duba abu na farko ina mamakin da suke fara da irin salo na malamai ko wani abu da ya shafi addini wasu lallahuma ala nabil karim ba shakka eh, hankali ba zai ɗauka ba a ce mutumin da ya shakaltu wajen kashe mutane fyaɗe ta'addanci kamar da ake zargin shi bello turji da aikatawa ah, domin an zarge shi da yi wa mata fyaɗe duk da ke shi ɗin ɓangaren sa ya ta amma kisa wannan abu ne da shi da kansa bai kore cewa suna kashe mutane ba sai dai ya ce suna yi ne domin me wato kare kansu ko kuma ɗaukar fansa game da zalunci da aka yi musu a cewar sa a wata zanta da Aminu ya ce da shi akwai kwata da aka yi ta yanka fulani tabbas wannan magana da ya faɗa ba duba ce to amma ya halatta ma dan wani ya zalunce ka ka huce akan wanda bai je gani ba mafi waɗanda suke zuwa suna ta'addanci akan su mata ne da yara waɗanda ba su ji ba su gani ba ta za ku koma kamar Yahudawa tunda muke jin labarin tarihin gwagwarmayar falasɗinawa aka suna kwatar yanci akan ta'addancin da aka ake musu ba mu taɓa ji sun suna bin mata da yara suna kashewa suna kashe wanda bai je bai gani ba ba sa taɓa wanda bai ji ba bai gani ba dan me za ku ke bigewa akan mata da yara daga cikin fararen hula ku koma ka ai kun san waɗanda suka zalunce ku ba wayu wani a gare ku ku tunkari waɗanda suka zalunce ku faɗa da su mana ba shakka akwai wato kuskure babba a cikin fahimtar waɗannan mutane a ah, haka zalika za mu ga yadda suke wato ƙoƙarin jingina kansu da addini kamar da muka ambata wannan kuskure ne domin abin da suke ya ci karo da addini tamaman wannan ba kwatar yanci ne irin wanda addini ya da shi ba kuma tafiya ce ta yaƙi irin na musulunci ba ya yi hannun riga da yaƙi irin na musulunci hanya ce da wanda ya mutu a ta yanke zai tafi wuta ko da kuma yaƙi yadda da ya kira kansa da barawo yaƙi yadda ya kira kansa da ɗan ta'adda yana kira kansa da mai fafutukar kwatar yanci daga cikin maganin bello turji za mu ji yadda yake ta kokarin nuna cewa kada a sulhu kar su yadda me yasa bello turji yake gudun sulhu a wannan lokacin me yasa yake rigar mutanen sa da kabilu kungiyoyi nasu na masu wannan abu da suke cewa kwatar yanci me yasa yake kiran su da kada su amince da sulhu ba shakka hakan ba rasa da munasaba da abu biyu na daya ko dai saboda sun jarraba yin sulhu da gwamnati sun ga an yaudare su shi yasa kullum muke ba gwamnati shawara idan za a yi sulhu a yi na gaskiya ba laifi a tattauna da waɗannan mutane kamar da Ahmad Gombe muka ga ya ɗauki gabaran kokarin kawo wannan sulhu amma abin tambaya anan shine in an yi sulhun za a yi na gaskiya ba yaudara a ciki matuƙar gwamnati za ta sulhu da waɗannan mutane hatta a doron maganganun shi wannan mutum za mu fahimci cewa su kansu in za a yi sulhu na gaskiya suna iya karɓa to amma matsalar shine a yi sulhu kuma yaudara ta shigo a riƙa bin mutane ana kashe su bayan an ce an yi sulhu da su akan abin da ake so a ga ƙasa ta zauna lafiya da haka muna kira ga mahukuntan tsaro wannan batun sulhu muna nan muna ba wa gwamnati shawara babu abin da zai kawo ƙarshen ta'addanci a najeriya irin wannan magana ta gaskiya amma gwamnati ta yi wannan sulhu da gaskiya kada ta yi bisa yaudara abu na biyu bello turji ta yi yana gudun sulhu da saboda shi ba ya san zaman lafiya fitinar yake so ta dore wannan fa idan an yi sulhu na gaskiya ne sai dai abin tambaya anan shine dukkan sulhuna da aka yi an taɓa yin sulhu na gaskiya su wa'annan mutane suka bauɗe suka ce su kawai fitina suke so dole ne a yi wannan tambayar ko kuma ita ce masana waɗanda suke mahukunta tsofaffin jami'ai na yau da gobe da masana duk sun san cewa akwai abubuwa da yawa da aka yi yaudara ta sha shigowa ciki ko shi duk Ahmad Gomi wannan suna cikin dalilan da suka sa yi watsi da wannan abu kenan saboda yaudara tana shigowa ciki bai kamata a ce an yi sulhu da waɗannan mutane dan a kawo ƙarshen ta'addanci ba a ƙi cika alƙawari matakar yaudara tana shigowa to magana ta gaskiya to ta'addanci ba zai kare ba yasa kullum muna zargin 'yan siyasa muna zargin dukkan wasu daga cikin 'yan siyasa da wasu daga cikin hukumomin tsaro da yin wasa da abin da kawai ba sa so gem din ya kare da haka muna ba su shawara da su ji tsoron Allah subhanahu su duba girman amana da Allah dora abin su su duba yawan jinanan da ake zubarwa su ji tsoron Allah su kawo ƙarshen wannan matsala su ma su turji su ji tsoron Allah su sani cewa wannan abin da suke sunansa ta'addanci ko da sun kira shi da ƙwatar yanci ba inda za ka tada hankalin al'umma ka zub da jinanan mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba ka ce kwata yanci kake hanya ce da in suka mutu akai wuta za su tafi za ka muna musu nasiha da su ji tsoron Allah subhanahu wataala su tuwa kuma a zuciyarmu muna girmama abin da aka yi musu muna jin girman abin da suke cewa zalunci ne akan su ba shakka muna ganin wasu bidiyoyi yadda ake zalunta fulani muna tausaya musu ta wannan bangaren muna girmama lamarin musiba da ta same su muna jinjinawa haka muna fata Allah fatar da su daga cikin wannan musiba kuma muna Allah wadai da dukkan waɗanda suke zaluntar fulani wanda hakan ya bayar ga gurɓacewar tunaninsu har suka faɗa cikin wannan hanya marasa kyau muna fatan Allah su subhanahu ta'ala ya kawo gyara ya kawo ƙarshen wannan fitina Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna ya aika da sako mai zafi na nasiha zuwa ga fulanin jeji waɗanda ke ɗaukar makamai su tara hanya su kashe su garkuwa da sauransu duk da sunan kwatar yanci ba shakka suna buƙatar nasiha domin da yawa daga cikin su ba su sani ba ba sun ce wannan hanya da suke akai hanyar wuta jahannama ba ce a zaton su kawai kwatar yanci suke tare da cewa ba inda Allah ya halatta masu saboda kwatar yanci ka wuce akan wanda bai je ba bai gani ba daga cikin mata da ƙananan yara da matafiya waɗanda ba su suke zalunta ka ba yana da matukar muhimmanci masawarar jawaban shak musa yusuf sunna allah sa saƙon ya kai zuwa ga waɗanda aka aika saƙon domin su. nufin ku duba ku gani ba wanda a cikin ku ku da kanku kun yadda abin da kuke yi ba daidai ba ne kun yadda kuma a zuciyarku kun gamsu cewa abin da kuke ba daidai ba ne shi yasa daga cikin godiyar da muke ma Allah mutane ku gane cewa da ba su ɗauki abin cewa halal ba ne addini ne to da da sun halatta wa kansu cewa kashe mutanen in sun yi ma lada Allah zai ba su addini to wata kuma sabuwar matsala ce sau da wanda duk ya kashe ka yana tsammanin in ya kashe ka ma lada Allah zai ba shi kana ganin zai kakkauta gurin kisan ka to sun yadda cewa abin da suke yi ba daidai ba ne su da kansu sun yadda sun gamsu to tunda kun yadda abin nan ba daidai ba ba wanda ke fatan ya haɗu da Allah da wannan aikin a cikin ku wannan shine dalilin da yasa maka kirawa ne kafin shi Buharin daji ba hanya ya mutu ba a hanya ya mutu shine maka ce kwana-kwanan nan daga cikin yan bindigan nan mafiya haɗari shine akwai kacan la'ali nan muka zo muka yi ta kira bai dawo ba a hanyar nan mutuwa ta zo ta same shi akwai damina wannan lokacin da ya kama mutane mutum ɗari da wani abu a zamfaran nan mun zo mun ta kira to muka ce ya tuba akwai janare akwai ko ne akwai waye-waye ire-irensu dai da muka ta kira muka ce a dawo a gyara a tuba to waɗanda suka rage yanzu akan ƙaidin rayuwarsu su ji tsoron Allah su dawo su tuba wannan magana nake wani zai ga cewa daga nan masallacin dan fudiyo wallahi ni na san na zai kai musu kai ne in baka sani ba to baka sani ba daga nan yawwa da izinin Allah sakon zai ki so da ka yi muna yin sa a ta yadda kowa ya gani a yanzu ta riga ta bayyana abinda muka ɗauki tsawon wata shida muna ta faɗa tsakanin kiraye-kirayen ɓangarori guda biyu ɓangare na farko wayanda suke wayanda ake ce musu 'yan bindiga sannan ɓangare na biyu gwamnatoci da kuma 'yan sa kai daga wancan lokacin zuwa yanzu duk wani wanda zai yi lissafi da ƙididdiga zai iya faɗa maka cewa natijar da aka samu ko aka san haka yanzu ko shekaran jiya nan cikin satin nan a nan katsina kwamanda ne na sojoji yan bindigan nan suka je suka kai hari ka ku ga duk harin da za a kawo a ce kwamanda na soja yana gurin har harin ya ci shi ka ku san masifa ce ma magana ba ce ta ɗan sa kai wannan rigimar yanzu bala'in ya fi ƙarfin shi so kiran da za mu ga wa'annan su wa'annan masu kai hare-hare ba faɗi na kai hare-haren nan su kai ba in abu ya shafe ka ya shafe ka kawai in bai shafe ka ba shikenan bai shafe ka ba kuma dama wannan ita ce mafi yawancin ɗabi'ar 'yan najeriya sun ce wai ruwan da ya doke ka shine ruwa kaga wannan magana banza ce ruwa ko bai doke ka ba wallahi ruwa ne ko ba gaskiya ba to hare-haren nan wallahi ba daina kai su aka yi ba masu kai hare-haren nan ko ɗazu na saurari wata mata inda aka kai wani harin abin akwai ban tausayi ƙwarar gaskiyan gaske wanda suke kai hare-haren nan to ba za mu daina kiransu ba da yi musu wa'azi da nasiha inda gashi za a shiga damuna ko kuwa shi mutanenmu wani guri sun ja sun tsaya sun ce ba fulatani bai isa ya zo kiwo ba a gurin su kuma sun ja sun tsaya sun ce shi kuma mai noma bai isa ya je gona noma ba dama su yawo da dabbobinsu su kiwo a kashi su ma kai ma an ka tafi gona a dafe ka a maka wadda kumatu a damƙe ka a ajiye ka a ta ciniki yadda ka san wani bujiminsa haka ake yanzu ga damuna ta yi wanda kowa ya san cewa wannan matsalar tsaron da ake fama da ita tana da alaƙa da wato ƙarin talauci ta fuskar abin da ya shafi tattalin arziki domin lokacin da mai noma bai samu ya yi noma ba ko wanda ya kamata su kiwo ba su ma shi kenan tattalin arziki a ƙasa ba ƙaruwa zai ba ƙara mai zai durƙushewa zai ta wadaka na kira ga wasu daga cikinsu saƙo ya zo min ta wata hanya kuma zan sake kiran su akan wannan abinda na faɗa a wancan karatun cewa duk mutumin da yake son ku da alkhairi kamar yadda kowa ya sani mafi yawancinsu ko duka suna jingina kansu zuwa ga addinin musulunci suna kuma tuciya suna alfahari cewa su me su musulmi ne kuma suna san Allah kuma suna san wa ai kowa ya gabana da aka zo sallar idi ba ku gansu a wani masallaci ba sun halarci sallar idi wai wani yana ganin wancan daga su sun fito fili sallar idi wai ya kamata na ce musu abinda ba ku gane ba duk inda suke irin wannan rayuwar mutanen da ke yankin mafi alheri shine su basu su ci gaba da harkokinsu don ba za su yi hana su in ka zo ka ba da wani information akan jami'an tsaro a kansu nan ba za a iya kare ka ba sannan su sanda za su taho maka ba wanda kuma zai iya kare ka ya za ka yi ba kana ji kana kallo ba dole ka zara musu ido to yanzu ana ji ana kallo aka gansu sun taho da tarin mashinansu da bindigoginsu sun taho mai sallar idi ga mutanen gari ana kallo kaga da waɗanda suka zo manufarsu shine kawai su sha jinan mutane da daga ina za su fara kaga daga filin idi za a yi kowa ya ga wannan bidiyon a wannan sallar ta bana to tunda kuna cewa ku musulmi ne har ma kuna cewa kuna son Allah har ma kuna cewa kuna son wa kuna son manzon Allah to wannan yan uwantaka ta musulunci da Allah isaka ice ku duba ku gani a siyakin da kashe wani aka yi ana ƙoƙarin aidiya a biya amma Allah ya ce wato ya ayyuhal ladina amanu ko kutiba alaikum alqisas fil qatl al hur bil hur wal abd bil abd wal unsa sai ta fa man ufiya lahu min akhi shay'un fattiba'un kaga ya kashe shi ana kokarin za a biya diyya, amma har Allah yana kulla alaka cewa wanda aka kashe da wanda ya kisan yan uwan juna ne to wannan dalilin ya sa tunda basu cire kansu daga musulunci ba sun yadda su musulmai ne mu ma ba za mu cire su daga musulunci ba to wannan ya sa muke kiran su muke ta su tsoron Allah su tuba wannan hare-haren da suke kaiwa musamman a lokacin da za a shiga damuna zai fi ƙara kawo cikas a harkar abin da ya shafi mafi yawancin gurare ɗazu wani bawan Allah ya bani labari ya ce min su dai kan yanzu a yankunansa da suka ga bala'i ya yi bala'i ya ce to yanzu sun fara nemo wa kansu mafita cewa su zo duk masu wannan aikin su yi sulhu da su ba sai gwamnati ta shiga ba kuma wannan na cikin abin da ka gama na ta jin tsoron cewa a zo a gyara saboda duk ku je ku duba ku gani ya ce min wallahi garuruwa yanzu wajen gari saba'in sun yadda cewa in sa kai su fitan musu daga garin ba su bukatar su saboda sun fahimci bala'in karuwa yake su wayannan din a zo a zauna a yarjejeniya da su su basu su zauna lafiya to ku ji tsoron Allah ku daina kai wannan hare-haren a yanzu lokaci ya yayi alam ya anil na amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah to maganar da nayi akwai dalilin da yasa nake maimaita ta kuma muna kiran ku na lissafo wasu mutane na ce kuma na sha faɗa a wasu munasabobi wanda ke bibiyar mu a lokacin da muka fara magana shi in ina yin wata magana yana gane amma wanda ba bibiyan mai yake ba kawai yanzu ya na fara wata magana bai san ta ina na faro ta ba bai san kuma dalilin da yasa nake yin ta ba a yanzu da haka kiran da muke yi zuwa gare su wannan musuluncin da suke tutiya da shi cewa su musulmai ne kuma har suna cewa suna son Allah suna son manzon Allah so su duba alfarman musuluncin nan sannan su duba girman Allah da suka ce suna ƙauna wannan abu lokaci yayi musamman a lokacin da gwamnati ta yi albishir cewa za ta buɗe ƙofa ta sulhu da tattaunawa gwamnatin tarayya to mafi ƙaranci ya kamata a samu sauƙin hare-haren nan a guraren da ake kai kai hare-haren nan na lissafa wasu mutane ba wani dalili ya sa na lissafa su ba sai don ku ɗauki izina larabawa na wata magana suna cewa al'aƙilu shine mani ita bara bi mai hankali shine abin da ya faru da wani daga nan ya dauki wa'adi da haka suke cewa mallam ya atabir bi ghairihi yutabaru bi idan abu ya faru da wani kai baka ɗauki wa'azi ba to za a dawo yanzu kai ake daukar wa'azin akan ka na lissafa wasu mutane na ce daga ciki su duba su gani yau ina ka talla ali yake a'a da na ce ina yake ina nufin ku duba ku gani ba wanda a cikin ku ku da kanku kun yadda abin da kuke yi ba daidai ba ne kun yadda kuma a zuciyarku kun gamsu cewa abin da kuke ba daidai ba ne shi yasa daga cikin godiyar da muke ma Allah mutane ku gane cewa da ba su ɗauki abin cewa halal ba ne addini ne to da sun halatta wa kansu cewa kashe mutanen in sun yi ma lada Allah zai ba su addini to wata kuma sabuwar matsala ce da wanda duk ya kashe ka yana tsammanin in ya kashe ka ma lada Allah zai ba shi kana ganin zai kakkauta gurin kisan ka to sun yadda cewa abin suke yi ba daidai ba ne su da kansu sun yadda sun gamsu to tun kun yadda abin nan ba daidai ba ne ba wanda ke fatan ya haɗu da Allah da wannan aikin a cikin ku wannan shine dalilin da ya sa maka kirawa ne kafin shi buharin daji ba hanya ya mutu ba a hanya ya mutu shine maka ce kwana-kwanan nan daga cikin 'yan bindigan nan mafiya haɗari shine akwai kacan la'ali nan muka zo muka yi ta kira bai dawo ba a hanyar nan mutuwa ta zo ta same shi akwai damina wanda lokacin da ya kama mutane mutum ɗari da wani abu a zamfaran nan mun zo mun ta kira to muka ce ya tuba akwai janare akwai ko ne akwai waye-waye ire-irensu dai da muka ta kira muka ce a dawo a gyara a tuba to waɗanda suka rage yanzu akan kaidin rayuwarsu su ji tsoron Allah su dawo su tuba wannan magana nake wani zai ga cewa ah, daga nan masallacin dan fudiyo wallahi ni na san sako na zai kai musu kai ne in baka sani ba to baka sani ba daga nan yawa da izinin Allah sakon zai kai saboda haka ku ji tsoron Allah ku tuba ba wanda yadda to ai dama dalilin karantarwa kenan ba muna karantarwa bane saboda wanda ya saki hanya ya dawo ai dalilin ne sa muke karantarwa kenan wanda yana daga cikin abin da wasu suka kuskure na makasidu na karantarwa shi yasa in mun samu lokaci akwai littafin da usai wannan Sheikh al Munajjid ya rubuta hanyoyin da manzon Allah yake bi wajen magance kurakuran mutane yanzu wasu suna so ne karantarwa kai ka ce abin suke so shine ya zamanto dama asali mutanen kirki kawai za mu dinga alaka da su wajen karantarwa alhalin daga cikin manufar karantarwa na kirkin ana so ya ƙara kirkin wanda ba na kirkin bai dawo ya zama wa to da da an ganka da wani ko wata ko da manufarka dan ka rage ɓannar su ka ɗora su akan hanya sai abin ya zama wa ku duba kwanan nan da muka yi nasiha akan wata matsala ta yan fim ɗin da muka jawo hankalinsu eh to da in ahlus sunna ba su canza tsarin karanta wasu ba wala kuna ji kuna kallo wasu za su biyo ta muguwar hanya mutanen da kuka yi watsi da su su kwashe su zuba cikin wata aƙida mara kyau kuma su dawo su zama makiyanku da gaske kawai mun ɗauka ce an banda zage-zage ba abin da za yi shine karantarwa shi sa da zana ce muku gwargwadon iya yadda ka iya dura a shari'a a social media to da ka ɗana kyamara gwargwadon ba yadda ba wai maganan ka buɗe littafi kai karatu ka ja ilimi ba ba shi ne yake duk wanda ya fi iya hayaniya a social media to mutane wani lokaci galibi za ka can za a tafi a cika Allah subhanahu wata'ala ya saba da saboda haka muna kiran ku da ku tuba ku dawo har yanzu akwai lokaci ku gyara alakar ku da Allah hanyar da gwamnati ta buɗe ta ce tana kira zuwa ga sulhu albishir ɗin da ta yi lallai muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana lokacin da matsalolin nan za su yi sauƙi ko su kai ƙarshe mun dai ba da misali muka ce yanzu waɗannan hanyoyin daga nan zuwa kano yanzu duk mutumin da ke nan hanyar ba wani mutum da ke bin hanyar zari yanzu yana tsammanin wani abu zai faru da shi amma a baya ai mun yi lokacin da daga nan zuwa zariya baka da tabbas komai zai iya samun ka ballantana kuma hanyar abuja ita wannan ta zama aukan ladimar ala wai wa hiya khawiyatun ala urusha an yi lokacin da ba wani mutum da yake da tabbas a kanta kowane lokaci kowane rana amma yanzu da Allah an samu saukin abin a nan hanya ko ba a samu ba an samu wanda yake mazaunin Abuja ne eh, karfe takwas mutum yana iya tasowa daga can ya shigo garin nan kuma baya tunanin wani abu zai faru da shi yanzu akan akan hanya to yadda na nan din suka yi sauki duk inda ake fama da matsalolin nan muna roƙon Allah ya nuna mana lokacin da za su yi sauki al'umma ta zauna lafiya